محمد بن عبد الله بإحسانه واستنى بسنته إلى يوم الدين dukkan godiya ta tabbata ga ubangiji maɗaukacin sarki tsira da amincin allah su tabbata ga fiyayyen halitta annabinmu manzanmu jagoranmu mai mana tarbiyya allah ka raya mu akan sunnarsa ka ɗauki rayuwarmu muna bin tafarkinsa ka tashe mu a cikin mabiyansa ka shayar da mu alkautararsa da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka bi sa bisa kyautatawa har zuwa ranar tashin alkiyama yau ma Allah madaukakin sarki da ikonsa da ƙaddarawarsa ya ƙaddara za mu ci gaba da karatun wannan tafsiri namu na alkur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a cikin wannan wata na mai alfarma na ramadan a wannan masallaci na masjidul iqra wanda yake nan markas iqra a kwanar dawaki zaria road a kano a yau talata 25 ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam tana 1446 wanda ya daidai da 25 dai ga watan uku 2025 miladiya dan ban manta ba muna cikin suratul ma'ida inda jiya muna cikin bayani akan sura aya ta 32 lokaci yayi da haka yanzu za mu ƙara karanta ta da ayoyi biyu da suke gabanta malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسرون ويسعون في الأرض فسادا ويسعون في الأرض فسادا أن يغتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو تقطع أيديهم وأرجلهم مؤمنات أو ينفر من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا na'am Allah maɗaukacin sarki ya ce min ajili zalika saboda haka katabna ala bani isra'ila muka wajabtawa ko muka shar'antawa banu isra'il annahu man ƙatala nafsan bighairi nafsin cewa duk wanda ya kashe rai ba tare da wata rai ba au fasadin fil ardi ko yayi barna a cikin ƙasa baka annama katalan nasa jami'a kamar ya kashe mutane ne baki daya wa man ahyaha wanda ya rayar da wata rai baka ma ahyan nasa jami'a kamar ya rayar da rayukan mutane ga baki ɗaya. gabaki daya ولقد rusuluna bil bayyinati haƙiƙa lalle manzanninmu sun zo da ayoyi sun summa inna kathiran minhu, sannan da yawa daga cikinsu ba da zalika bayan haka fil ardi la musrifun suna masu wuce gona da iri a ban ƙasa Allah ya ce inna ma jaza'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu Kaɗai sakamakon waɗanda suke yaƙar Allah da manzansa wa yas'auna fil ardi fasada kuma suna kaiwa da kawowa wajen barna a ban ƙasa an yi ƙattalu da a kashe su in an kama su auyu sallabu ko a rataye su au a aidihim wa arjuluhum min khilafin ko a yanke hannayensu da ƙafafunsu a saɓa wajen yankewa au faunin al'arf ko a kore su daga gari zalika lahum khizyun fi duniya wannan ya faru ne za a yi musu ne hakan saboda kaskanci da za su haɗu da shi a rayuwarsu ta duniya walahun fil akhirati azabun azim kuma ranar tashin alkiyama suna da azaba wadda take mai girma illal ladina tabu sai dai waɗanda suka tuba daga cikin su min qabla an taqdiru alaihim kafin ku samu ikon kama su fa'alamu ku sani anna allaha ghafurur rahim lalle Allah mai yawan gafara ne ko mai jin kai duk da yake ajiya mun yi bayanin wannan ayar ta farko har mun kai gabar da Allah madaukakin sarki yake ta hadidi yake tsoratarwa dangane da masu wuce gona da iri wajen aikata sako inda muka tsaya walaƙad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati haƙiƙa lalle mu sun zo da hujjoji bayyanannu da dalilai ƙarara wanda suke tabbatar da manzancin manzo da kuma shari'ar musulunci amma duk da haka kuma inna kafiran minhum ba'da zalika fil ardi la musrifu bayan duk da wannan hujjoji din wanda babu wani saura da wani dan adam zai riki wani uzuri a wajen Allah amma da yawa daga cikin su wato mutane ko yahudawan da ake magana da su ko kuma ka ɗauka mutane gabaki daya ba'da zalika bayan wannan bayanin ya zo na hujja yankakkiya wadda take wajabtar da mutum ya kamata ya tsaya a ban ƙasa ya zama mutumin kirki ya bautata ma Allah yadda ya kamata amma lamusrifuna. da yawa daga cikinsu suna wuce gona da iri wajen aikata saɓo da saɓa wa manzanni da ƙin bin waɗancan hujjojin bayyanannu da suka zo musu yawa daga cikin malamai sun ce wannan ƙarshen ana magana ne da ahalin kitabi domin Allah madaukakin sarki ya ƙara kafa musu hujja ya tozartar da su dangane da abin da suke aikatawa na saban Allah bayan kuma suna da ilimi akan cewa yin hakan ba daidai bane ba domin duk abin da Yahudawa suke sun san sun saba ma Allah sun san kuma sun kaucewa a taurarsu to sai zamanto banu ƙuraiza da banu nazir da banu ƙainuka wanda yahudawa ne da suke zagaye da madina biyu a cikin garin madina ɗaya kuma a wajen madina to tun kafin zuwan manzo sallallahu alaihi sallam tunda akwai hali sun zama hulafa sun yi ƙawance da ƙabilolin nan guda biyu manya na garin madina ausu da khazaraj to su suke haɗa su faɗa wayannan kamar banu nadir da banu kainuka suna goyon bayan ausu masalan ko kuma banu nadir suna goyon bayan khazaraj to idan suka zo suka haɗa su faɗa da yaƙi aka yi yaƙi yahudawan da suke goyon bayan banu ƙainika za su haɗa da suke goyon bayan ausu za su haɗu da ausu a yaƙi hazarat yahudawan da suke goyon bayan hazarat za su haɗu da su a yaƙi ausu to yayin da aka je yaƙin kaga kenan za a kashe yaƙi in yayi yaƙi watakila yahudawan da suke ausu za a kashe su yahudawan da suke kazarar za a kashe su to kuma idan suka zo sai su zo su yi wa kansu to shi kenan kuma za a riba ce wasu to sai su zo su haɗa kuɗi su ce ai mu ba Allah ne abin da ya kamata bai kamata mu bar yan uwanmu ba a hannun wa'yansu an riba ce su to sai su haɗa kuɗi sai su je su fanso su sai kuma su haɗa kuɗi ku an kashe muku da yahude an kashe muku yayanku bai kamata mu kyale ku ba sai su haɗa kuɗi sai su biya Ya sa Allah madaukakin sarki a baya a cikin suratul baqara yake nuna inkarin haka wa iz akhadna mithaqakum la tasfiquna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhadun mun rike alƙawari akan ku cewa kada ku rinka zubar da jinin nukunku kada ku rinka kashe junanku kuma kada ku fitar da shashinku akan shashi kuma kuka tabbatar da wannan kuka ba mu lallai lallai ba za ku yi hakan ba thumma antum an taqtuluna anfusakum sannan ku nan kuka zo kuna kashe junanku wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim kuna fitar da waɗansu daga cikinku daga gidajen su duk wannan kuna yi tabaharuna alaihim bil ismi wal udwan duk wannan kuna bayyanar da zinifi ne da kuma wuce gona da iri da kuke yi na saba ma alkawarin da kuka yi da saba ma Allah to bayan kun yi haka kuma wa in ya atukum utara tufaduhum idan kuma aka amshe su a matsayin fursunonin yaƙi sai ku je ku ba da kuɗi ku yi fansan su domin Allah ya ce duk inda aka kama ɗan uwanku ka je ka fanshe shi to ku za ku yi sanadiyar kama shi din? ku shashin ku zai kama shashi sannan kuma sai ku haɗa kuɗi yanzu bayan kun yi ɓarna ta farko kun yi abin da bai dace ba sannan kuma sai ku zo ku ce wai za ku ba Allah wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum alhali tun farko haramun ne me yasa tun farko kuka aikata haramun tun farko tu'minuna bi ba'd alkitabi wa takfuruna bi ba'd kin za ku yi imani da shashin littafi ku kafircewa shashi sai ce fa za jaza'u man fa'alu zalika minkum illa khizyun fil hayatid babu wani sakamako ga wanda yake aikata irin wannan aikin da kuke yi ya bi Allah anan kuma ya saba ma Allah a can ya yi tabar gazansa kuma sai zo ce ai Allah madaukakin sarki furin rahim ne to bari in yi kakaza illa khizyun fil hayatid dunya fa sai kaskanci da tozarci da zai samu da shi a cikin rayuwarsa ta duniya wa yawmal qiyamah kuma ranar lahira yuradduna ila ashaddil azab za a mayar da su zuwa azaba mai tsanani wa mallahu bi ghafilin amma ta'malu kaga anan aikin yahudawa ke ga abin da suke yi to sai kuma ubangiji madaukakin sarki ya zo mana da wani hukunci na gabaki daya ga mutanen da suke yaƙar Allah da manzansa da 'yan fashi da makamai da masu ta'addanci da duk masu barna a ban ƙasa na kafirci ko kashe mutane ko ɗauke dukiyarsu ko tsoratar da hanya ko duk wani abubuwa da mutum zai yi wanda zai firgita mutane Allah madaukakin sarki ya zo da wannan aya ita ce hukunci akan duk wani ɗan fashi duk wani ɗan bandit duk wani ɗan daba duk wani mai hargitsa mutane mai tsoratar da mutane duk wani mai ɓata addinin mutane duk wani mulhidi mai ta'addanci da duk wani mai wuce gona da iri to Allah madaukakin sarki ya zo da wannan aya yace inna ma jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu kadai sakamakon wanda suke yakar Allah da manzansa wa yas'auna fil ardi fasada kuma suna barna a ban kasa suna kai da kawuwa wajen barna to idan kun kama su an yuqattalu to ku kashe su da an kama a yi hukuncin kisa au sallaku, ko kuma ku tsire su ku rataye su au tu aidihim wa arjuluhum min khilafin ko kuma ku kama su sai ku yanke hannun dama kafar hagu ko kuma hannun hagu kafar dama shine ku yanke su an khilafin ku saba au fauna min al ko kuma ku kore su daga garinku to wannan shine hukunce hukuncen da za ku yi ga wanda ya ne ga wanda ya aikata waɗannan aiki mashhuri wannan aya kamar yadda na faɗa tana hukunci ne akan kan tsare yadda malamai suka yi jima'i masu tare hanya 'yan fashi kenan da makami wanda suke tsare mutane a garuruka da ƙauyuka su ƙwace dukiyoyinsu su kashe su su tsoratar da su su hana mutane bin hanya su tirin tarewa to Allah madaukakin sarki sai ka bada sakamakon su domin muharaba shine mubada wa mukhalafa duk wanda yayi wani abu da yake saban sabawa ko yake fito na fito da Allah ko da al'umma to wannan ayar ta tabbata a kansa sawa'un kamar yadda ibnu kasir yace alal kufri kafirci yayi ko ala qat'i tariq ko fashi yayi ko ishafati sabil ko tsoratar da hanya yayi wa kaza al ifsad fil ardi haka kuma yayi barna a ban kasa yutlaqu ala anwa'in min ash-sharr ana sakin shi a dukkan wani nau'i na shirka duk wani nau'i na sharri da mutum zai yi a ban kasa to ana kiransa ifsadul fariq to duk wanda yayi wannan to Allah madaukakin sarki ya ce sakamakonsa a yi mishi waɗannan hukunci a tsayan mishi da haddi da ɗayan waɗannan abubuwan da aka ambata sai dai malamai sun yi saɓani shin wannan ayar akan suwa ta sauka wasu malamai suka ce ta sauka akan mushrikai ne shi yasa a ƙarshe aka ce in illal ladzina tabu min qabli an a laifin? amma wanda ya tuba daga cikinsu kafin a kama shi to ba ku da dama ku tabbatar da wannan hukuncin a kan shi amma wannan idan musulmi ya zo ya abin da bai dace ba ya yi kisa ya yi barna a ban ƙasa ya yaƙi Allah da manzansa sannan ya je ya haɗu da kafirai kafin a kama shi ya dawo shin wannan ayar za ta yi hukunci a kan shi ya zo ya tuba to wannan malamai suka yi saɓani wasu malamai suka ce a'a ba za a yi hukunci a kan sai an kama shi za a yi hukunci a kansa sai an kama shi da laifin da ya je ya aikata wasu kuma malamai suka ce a'a wannan ayar am ce ta haɗe da musulmi ta haɗe da kafirai duk wanda yake aikata irin wannan miyagun ayyuka da aka ambata a sama na fashi da makami ko na bandit ko na tsoratar da mutane ko na daba da firgita mutane a gari da ɗaukan makami kafin hukunci a kama shi a tseda mishi waɗannan haddin da Allah madaukakin sarki ya ambata to in ya zo ya tuba shi kenan an yafe mishi in bai tuba kuma shi kenan, ko musulmi ne ya zo ya tuba to an yafe mishi shi yasa malamai suka ce wannan aya amma ce ta haɗa fil mushrikina wa ghairihim da mushrikai da kafirai da kuma waɗansu musulmi duk wanda ya aikata ya siffanci da wannan siffofin domin imamul bukhari da Musulmi sun rawaito hadisin wanda wani mutum abdullahi bin zaid al-jurmi al-basri shine abi kalaba da kuma ya fitar daga anas dan malik yace wa'ansu mutane sun zo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam suka yi mubaya'a da shi akan za su shiga musulunci suka anshi musulunci a hannun manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to bayan sun zauna a madina sai irin masassaran nan tarishin sabo da gari ya kama su wayansu idan suka je wani gari wanda ba garin su ba to suna haɗuwa da rashin lafiya na canjin ruwa mu a nan hausa a ƙasar hausa muke cewa ayola canjin ruwa ya same ni in ka tafi wani gari to sai kai sai wannan ya same su Jikin su ga baki ɗaya zama ba ta da lafiya shine mazo sallahu alaihi wa sallam sai sa akwai wani mutum ya yace ala na ma'ara ina fi iblihi fatusibu min abwaliha wa albaniha manzo ala sallahu alaihi wa sallam ya ce ga wani wanda yake mana kiwon raƙuma a bayan garin Madina raƙunan ganima raƙuman jihadi raƙuman mutane da kaurumi ana tarawa ya taru to ku tafi ku fita daga cikin Madina ku je bayan garin ku zauna tare da shi sai ku rinka shan fitsarin wannan raƙuman da nunan shi suka ce eh sun yadda suka fita suka rinka shan fitsarin wannan raƙuman da nunan wannan raƙuman dandanan suka warke tumul shi yasa ake ganin cututtuka da yawa maganinsu fitsarin raƙumi da nunansa, shi yasa a baya a tafsirinmu na baya muka ce shan fitsari don magani najasa ne haramun ne banda wanda shari'a ta toga ce kamar wannan tunda nassi ne manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce haka zaka iya ɗauko shi yasa wasu da yawa yanzu in suka je wajen inda ake kiwon raƙuma sai su sai nonon raƙumi sai su sai fitsari kaɗan sai a ɗan yi musu don fitsarin yawanci in shan shi bala'i ne musiba ne da yadda wani irin wari da karni da yake amma in ka ɗan yi musu da nono to sai ka iya shan shi da nonon raƙumi to wannan yana maganin cututtuka haka nan ma haka idan mutum ya bushi iska rigakafi ne yake sha to duk wata malaria da wani ƙaramin ciwon kai da wani gabar jiki da wani mene za ta zama mutum ya yi gara sa so da yawa lokacin da muka je umara a madina ɗalibai suna ɗauka mu je can bayan madina muje je can cikin jeji inda ake kiwon raƙuma sai mu zauna sai a kawo mana wannan sai mu sha sai mu dawo to kaga idan mutum yana wannan yana yi yana magani to su ma sai suka warke to suka warke kuma sai suka kashe shi wannan mai kiwon suka kora dabbobin suka gudu aka zo aka faɗa manzo sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce a je a nemo su aka je ko aka riske su aka zo da su manzo sallallahu alaihi wasallam ya sa aka yanke hannayensu aka yanke kafafuwansu aka saba sannan ya sassoke idanunsu sannan kuma aka basu a cikin rana a cikin jeji a cikin rana aka jefar da su ta kenan an yanke hannun hagu dama matsala an yanke kafar da hagu sannan kuma an soke idanu sannan kuma an je an barka a jeji a wata ruwayan ma aka jefar da su filharra fa ja'alu suka zo ma ruwa suke so su sha fala yasqun ba a ba su ruwa su sha to haka har suka mutu to kaga wannan Allah madaukakin sarki manzo Allah ya dabbaka wannan ayar a hukunce an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw min al-ard malamai sun yi sabani shin wannan au au din litakhyir ce hal zalika ala takhir da Allah ya ce an yi yuqattalu a kashe su aw yusallabu ko a rataye su aw tuqaffa aydihim wa arjuluhum min khilafin ko a yanke hannunsu da ƙafarsu a saba aw yunfaw min al-ardi ko a kore su daga kasa to wannan litakhyir ne wasu ka ce fal muslimuna fihi al-khiyar musulmi ko shugaban imamul musulmi na shugaban musulmi sarki alkali yana da zaɓi in sha a qatalahu wanda aka kama da waɗannan laifuffuka in ya ga dama ya kashe shi kamar yadda ibnu abbas ya ce in ya ga dama ya rataye shi in ya ga dama kuma ya yanke hannunsa yanke kafarsa in sha a qatalahu in ya ga dama ya mushi wannan hukuncin kuma haka sa'id bin musayyib da mujahid da afa da hasan al-basri da ibrahim an-naka'i wa dhahhak rahimahumullahu jami'an abinda suka fada kuma wannan shine zahirin au a cikin alqur'ani yawanci au a cikin alqur'ani ai tana zuwa litakhayyir shi yasa Allah a wani waje yace kamar fi jaza'is sayy wajen sakamakon wanda ya farauta fa jaza'un mithlu ma qatala min naam yahkum bihi zawai adlin minkum hadayan baligal ka'abati أو كفارة طعام مسكين أو أدل ذلك صياما كذا أو أو إن أو نجي فمن كان منكم مريبا أو به أذن من رأسه فسبية من صيام أو صدقة أو نسك دم لم يستوك أو إن للتخير حتى كفارة رنسوة فكفارته إطعام أشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير وقبة sai aka ce fa man lam yajid wanda sai ka in baka samu ɗayan uku din nan ba sai nan mutum zai zaɓa yanda yake so to wannan sai mutane suka fi a takhir ne sai wanda ya zaɓa don haka sai malamai da yawa in kana karanta malaman shari'a sai suka ce wannan an bar shi akan ra'ayin imam shugaba duk abin da ya ga maslaha ne a cikin wannan al'amuran da aka ambata au anna ubata wasu kuma suka ce a'a wannan domin shine zahirin lafzi ra'ayi na farko kenan a cikin wannan ko kisa ko yiwa ko yanke hannu da ƙafa a saɓani ko kora daga gari wannan abubuwan guda uku kamar a zahirin ayar muka hada da wasu ayoyi na alkur'ani zaka ga abin da suke nufi kenan to amma kuma da yawa da su malamai in ka in ka duba a samun qur'an in ma dai na jassas ko na ibn al-arabi ko na sayi in ka duba in ka ga yadda suke bayani wasu malamai sun yi la'akari da uqubar ai uqubar akwai mai tsanani akwai mai sauki akwai mai yi yanzu da wanda aka ce a kashe shi da wanda aka ce a rataye shi da wanda aka ce a yanke hannayensa a yanke hannunsa da aka ce a kora daga gari kaga mafi sauki a kore ka daga gari ka yi tafiyarka da lafiyarka to sai suka ce wasu malamai sai suka ce wannan dai ukuba za ta iya canzawa bi hasabi jara'imihim gwargwadon laifuffukansu za a kalla ayi yi ukuba suka ce kowace ukuba tana da rabanta da zai fuskance ta kamar yadda ayat ta nuna su ma suka ce da hukuncinsa kuma wannan zai fi dacewa da hikimar Allah da ya jero laifuffuka inna ma jaza'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu kaga farko wa yas'auna fil ardi fasada an yuqattalu aw yusallabu sai faɗi muharabatullah wa rasulahu nau'ikan jarima ce crime ne wanda da dama za ka iya kiransa za ka iya ɗaukarsa a matsayin Allah wa rasulahu wanda ya yi kafirci Allah wa rasulahu wanda ya zo da bid'a mummuna yana batar da mutane yuharibuna Allah wa rasulahu wanda yake kira akan ilhadi yuharibuna Allah wa rasulahu wanda ya tare hanyar mutane yake dan fashi yuharibuna Allah wa rasulahu wanda yake sace mutane ya kai su ya kashe su ko a bashi fansa yuharibuna Allah wa rasulahu dan daban da yake daga makamai su fito unguwa su hana mutane wali su kashe su raunata yuharibuna Allah wa rasulahu wannan zunubin duk da shi kuma wannan zunubin ba zai kasance alamu sawa wahidi ya zama matsayin su ɗaya daraja wahida wani zai fi wani muni ifsadun fil ardi ba barna a ban kasa shi ba zai dauki da yawa daga cikin waɗannan laifuffukan sayar da ƙwaya barna ce a ban ƙasa sata kuɗin gwamnati ka sacewa mutane kuɗinsu barna ce a ban ƙasa duk wani abu da zai cutar da al'umma ya lalata addininsu ko ya lalata rayuwarsu barna ce a ban ƙasa ko ya lalata tarbiyyarsu barna ce a ban ƙasa to kaji kenan waɗannan laifuffukan suna da yawa a jumlace da Allah ya kawo su sai kuma ya faɗi hukunci daban-daban to shi yasa wasu malamai suka yi duba zuwa wannan suka ce to za a kasa hukuncin ne gwargwadon laifuffukan da mutum ya yi wa in katalu idan mutum ya yi ya kashe idan suka kashe mutane suka ɗauki dukiyarsu to wannan abin da za a mutu sai a kashe su a rataye su domin al'amuransu ya shahara don mutane su zamanto cewa sun san duk wanda ya kashe mutane ya kashe mutane ya ɗauki dukiyarsu to hukuncin da za a mishi a kashe shi bayan an harbe shi ko an filla kan shi kuma a rataye shi a tsire shi mutane su rika kallo domin ya zama izina ga mutane suka ce wannan sakamakon aw yuqattalu aw yusallabu a hada mishi uquba biyu uqubal qatl da kuma uqubar a rataye shi a kashe shi a rataye shi saboda saboda ya ɗau dukiya ya sace wa kuɗin mutum kuma ya kashe shi to in kuma ya ci suka yi kisa amma ba su ɗauki kuɗi ba kawai suka yi kisa walam ya aku malam ba su ɗauki kuɗi ba to kashe su za a yi ba za a rataye ba idan suka zo kuɗi kisa suka yi amma ba su ɗauki ko kabo ba to sai a kashe su to in kuma suka ɗauki dukiya ko ba su yi kisa ba to sai a yanke hannayensu a yanke nan hannun nan gun na dama ko na hagu sai a yanke saɓanin abin da aka yanke na hagu irin risk a yanke shi saboda menene saboda a nan sun ɗauki dukiya ba kuma su ɗauki abin nan ba ba su kisa ba wani zai ce ai kamata ya dai suka ɗauki dukiya a yanke musu hannu kawai as-sariq wa sariqatu faqtu aydiyahuma jaza'an bima na nakalan min Allah to amma su wannan ai muharaba suka yi ba sata ba kawai sun firgita mutane wannan ana magana kwamin barawo wanda zai shigo gida ya buɗe hirzi ya ɗauki kuɗi ko wanda zai sa ajihu ya ɗauki kuɗin da ya kai shi saji wannan kuma sai ya firgita gari sun zo wajen su talatin suka tare hanya da ranar ƙarara ko da daddare ko ba ruwansu suka yi duk abin da suka ga dama shi yasa in ka duba malaman shari'a da fiqh suke ta magana ma meye muharaba wasu ma suka ce ba a yin ta a gari sai dai a waje wasu malamai suka ce a duk muharaba ce ko mutane suka yi karfi suka shigo gari za a iya ɗaukar su cewa sun yi muharaba ba sai wai a daji ba to dalilin da saɓanin sata su su Yayi bambanci da tsata ɓarawo noman, saboda su sun firgita mutane ‘yan daba ne ‘yan bandit ne ‘yan menene sadda suka zo suka hargitsa al'umma sannan suka ebi su da haka in aka yanke hannunsu sai kuma a yanke ƙasarsu wa ina kafin nas in kuma kawai zuwa suka tsorata mutane suka yi suka firgita su suka kori mutane shigowa suka yi da makamai suka yi harbe-harbe Dan dama ne suka shigo unguwa a guje da makamai ana ta gudu ana ta ɓoyewa ana duk suka tsorata mutane ba su yi kisa ba ba su ɗauki kuɗi ba to sai a kore su daga gari wasu suka ce a kore su daga gari kamar ya wasu suka ce a kore su ƙasar kafirci suka fita da ƙasar musulunci wasu suka ce a'a bayan an kore su daga ƙasar musulunci ko an kore su daga ƙasar kafirci to ai za su iya taimaka kafirai su je da haka abin da za a yi daga garin da suke za a ɗauke su a kai su wani gari wasu kuma suka ce in aka ɗauke su aka kai su wani gari ai kuma ba a san su ba za su yaɗa ɓarna sai aka ce a za a kore su ne cikin jeji su ta yawo wasu ma a ƙarshen nan malaman da yawa daga cikin malaman shari'ar musulunci na wannan zamanin suka ce wannan yi utabaru sujin a sujin mutum a ɗaure mutum a kurkuku shi kenan ya yi. ba a kore ka ba ka je wani waje naka kama ka yi fau min al'ardi sai mu aure ta a kurkuku ba za su fito ba to ga wannan ibn abbas ya faɗa wannan da yawa daga cikin malamai sun faɗi wannan hukunci Allah ya ce zalika ai wannan nikal din wannan hukuncin da muka mutu mai tsauri wani in ya gani sai ga cewa nan it's very harsh kuma fa wannan hukuncin Allah ne ko manzo Allah ya dabbaka shi kuma da yawa daga cikin kulafa sun ɗaukace shi kuma an zauna lafiya amma da yawa wasu mutane sai su rinka ganin wannan ai yayi tsauri kuma ba mafa'arna ba daga cikin musulmi ni na ci karo da malaman mu. Allah ya sa dai yanzu ta tuba akan ra'ayinta musulma barista ce lauya ce take karantar da mu criminal law lokacin muna diploma da ta zo kan wannan hukunci ta faɗi hukunce-hukunce domin muna yin dole a faɗi islamic law mai suka faɗa ta jawa wannan iri-iri da ƙarshe ta ce this is very harsh very harsh very harsh ka tambaye ta babu wani abu da Allah zai yi a ce ishashi wai yayi tsauri yayi wahala an tsananta babu tsanani a hukuncin Allah muka fara dai argument da ita har abin ya so ya kai rigima sosai daga ƙarshe dai da yake malama ce muka kyale ta muka isan jahila ce a addinin musulunci kawai lodin ta karanta sakin layin kawai ta rike ba ta da wani background na addini to da yawa daga cikin musulmi abin da yake damun su kalubale ne gaskiya ga duk wanda zai karanta lo ya zama barista a ce bai karanta shari'ar musulunci ba to ya cuci kansa ko bai da hujjar da zai cewa Allah duka haddace Nigerian constitution ka iya interpretation interpretation ɗinsa ka haddace common law ka haddace wani menene ka haddace shari'o'in banza wane ba su wane duk ka haddace a ka ka iya haddacewa a kashe in ka kawo ka kawo doka ka kawo section ka kawo subsection a paragraph kaza Dukka ka yi ka kuma ba da misali da wasu shari'o'in da suka fice according to kaza Dukka da test na kaza 1950 kaza 1970 kaza 1080 duk ka haddace lo tun na ingila da na turawan yamma da na yanzu amma kuma baka san shari'ar musulunci ba dan Allah ka je ka cewa Allah ne alal akalli kana lauya in na iya wannan sakin layin to ya kamata in ce to me zai hana yadda na concentration na shekara biyar na karanta lo na shekara ɗaya ko biyu na je law school na zama barista nake practice kullum a kaina shari'a in ta zo mun ina duba constitution ina tura sawabiqul qaba'iya law report ina duba kaza ina duba kaza ina fitar da hukunci ina zuwa janni ba zan samu lokaci in karanta ayatul ahkam ma alal aqalli In dai su ahkamul at-tashri'ul islami din nan duk an fassara na Abu Auda duk an fassara su da turanci dan su ba zan zo in yi tarkizi akan su ba a matsayinka na musulmi in ka iya wancan 100% a shirye kake amma baka iya shari'ar musulunci ba ba na jin kana da uzuri a wajen Allah subhanahu wa ta'ala dan dan mi ka koyi wancan to Allah sai ce mana dai anan wannan abubuwan da muka ajiye wannan dokokin lahum khizyun fid dunya domin ya zama taɓewa ce a lahira a duniya fabiha ne da ar ya zama abun kunya ne mun kunyatar da su mun tabar da su domin ya zama izina da an yi ɗaya biyu uku irin wannan to kowa zai shiga taitayinsa duk wannan iskancin da ake yi ai dan babu doka ne kamar yadda na faɗa jiya yanzu ku duba ku ga yan daba wai a cikin gari ka duba wajen asibitin birni wajen ya kasai tudun birnin zungura da duk wannan mu mun shige na yara ƙanana 15 years to 18 years wai sun hana mutane wali ka duba ka gani daba shekaran jiya ko shekaran jiya wata a nan wajen kofar bazuwal ake bani labari nan an gangaro fage mutane sun taru bayan asuba irin waɗannan sun fito wani mutum ya taho 'ya'yan cikinsa da kayan hanjinsa a waje ya tare su an ɓarka ciki wannan a cikin al'ummar musulmi da gwamnati da 'yan sanda da sojoji in ma su ba za su yi aiki da al'ummar gari su zira wannan yaran ido saboda kawai Allah maɗaukakin sarki ya halitta mana mata ne mu in dai ba mata ne ba duk unguwar da ake musu wannan iskancin wala ya kamata samarinsu da matasansu su zo su haɗu su tanadi gorori in yaran sun fito su je su bubbuge su su kakkarya su wallahi an daina yi in 'yan sanda ba za su ɗau hukunci ba hukumar tsaro gwamnati ba za ta ɗauka ba ai muna da haƙƙi mu kare unguwanmu wani yaro ne mara kunya ko sun kai hamsin su shigo unguwanmu 'yan ƙananan yara muna kallon su ƙannanmu shekara sha biyar sha shida sha takwas ƙalla ka samu wanda ya kai shekara ashirin a cikinsu wai kuma shi kenan sai kowa dattijai da matasa da majalisa fafafafafa ana rufe gida ana gudu yaran nan wasu na zuwa suna hargitsa mutane saboda kawai mata la mutane mata ba wata al'umma da za a mata wannan tsakali mu musulmi ba a mana kaskanci domin ba abin da za ka cewa Allah in har ba za ku iya tare kanku ba me suke mutane ne fa yara ne ma ƙanana marasa experience kuma unguwarku ku ce kun san yadda za ku mutu kwantan tsauna kun san yadda za ku shirya musu kun san kwanar da za ku tsaya kun san gidan da za ku tsaya kun san sorayen da za ku hau da bakan danko kun san yadda za ku tsatsara mutanenku ku yi musu kofar rago duk ba za mu iya wannan ba a unguwoyin wallahi dole sai mutane sun zama jarumai dole ne wannan Ke yasa manzan Allah hadisansa da yake yawa yake cewa man qutila duna irzihi fa huwa shahidu, man qutila duna malihi fa huwa shahidu, man qutila yake duk wanda aka kashe yana kare mutuncinsa ko yana kare dukiyarsa manzan Allah yake shahidi ne dan ya zaburar da musulmi manzan Allah shi yasa yake la yaldagul mu'min fil juhur marrataini ba a tarin mumini a rami ɗaya to biyu dan ya musulmi fa ba mu damdam ne ba ba wani dolo ne sakare mara fahimta ba ba a cutarsa sau biyu ba a tsoratar da shi dan me duk aka rena mu saboda mun zama mata yasa harbu salibiyya kiristoci lokacin da suka dawo baitul maqdis suka kwace ta yahudawa babban daga cikin su sadda ya je har kabarin salahuddin al-ayyubi wanda ya bude bane yace yadda ki kabarinsa da kaba, yace qum ya sala tashi kana kabari a kwance yace mata muhammad manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad ya faɗo wa khalla banat ya bar mata a bayansa aka salif din nan magana mashhuriya mata muhammad wa khalla banat nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya mutu amma ya bar mata a bayansa akwai matan da suka fice wai a nan cikin garurukan mu gaki nan akan wai mutane yan daba yara wasu su rinka tashin unguwa ana gudu ba abin da za mu iya yi in dai ba za mu iya wannan ba to ba abin da za mu iya yi yace walahum fil akhirati azabun azim kuma sun kasance a ban ƙasa suna da azaba wadda take mai raɗaɗi mai tsanani to kaga duk wannan saboda girman wannan ukuban ne saboda a tsarkake ƙasa daga maɓarnata aka kawo wannan ukuban domin a amintar da hanyoyi mutum ya tafi inda yake so ya je garin da yake so lami lafiya a daina kashe mutane a daina ɗaukar dukiyoyinsu a daina tsoratar da mutane kuma kare wannan da hana wannan da tsayawa ko gwamnati ta yi ko al'ummar gari su yi wannan fa yana daga cikin mafi girman samun lada haka malaman tafsiri suka ce barkake ƙasa da waɗannan abubuwa ya ce min a'azamil hasanat yana daga mafi girman aikin lada wallahi in ka barkakewa al'umma wannan abin ya fi ka je ka rinka sallah a masallaci da kake ta nafila ya fi ka yi azumin nafila ka zo ka tsarkake a al'umma ku taru ku haɗa kanku ku hana barna a ban ƙasa da sata da wannan 'yan daban da 'yan bandit da 'yan menene ku riƙe 'yan bandit ba za ka zo mutum hamsin zai shigo gari wajen mutum dubu a gari garinku ne wai su zo a babura da bindigogin da mutum ɗaiɗai ne a bindigogin wai su tashi wannan garin dubu biyar ɗin kuma wai gobe ma su dawo wanda idan mutum ɗari biyar suka fito suka yi ƙuntun bala aka yi harbin ko mutum uku hudu aka kashe ko goma aka kashe sai sun kama su da hannunsu da bindigogin amma ba za mu iya yin wannan ba ko ba haka tarihin musulmi ba ne musulmi ba matsorata ba ne ba ku duba wanda ya shigo masallaci ya soki sayyidina umar da wuka yana sallah sayyidina umar ana sallah asuba ya shigo da wukarsa wanda ya sanya ta cikin dafi sai wajen watanni ta shafi dafi na bala'i ya zo tsokawa sai na umar a ciki sai na umar ya faɗi yan sahun gaba gabaki ɗaya sun suka gani sahun baya ba su gani ba ya fita ta kofar liman sahun gaba gabaki ɗaya suka bi shi sadda ya soki wajen mutum goma sha ya mutu mummunan rauni amma sai da suka cin mishi da ya ga gaskiya an aka kama shi asirin shi zai tudu ya dafa kansa wuta shi ya mutu Wannan su ne musulmi bin shi suka yi ta yankan mutane da wannan dafan amma sai da suka cin mushi haka musulmi suke ba sa jin tsoro domin sun san mutuwa ɗaya ce to duk wanda ya wannan ƙoƙarin ya ce hana ya ce yana daga cikin manya-manyan ayyukan ɗaha wa ajallu tsaha kuma yana daga cikin manya-manyan ayyukan wa annahu islahun fil ardi kuma yin hanawa mutane wannan barnar a ban kasa kare su daga wannan fitinoni da musibu wallahi gyara ne a ban kasa ta shiga cikin muslihun masu kawo gyara a ban kasa kama anna diddihu ifsadun fil ardi yace kamar yanda kishiyar haka kuma barna ne a ban kasa ku tsale mutane su yi a zira musu ido kawai mabarnata su rinka cin karansu baban maka ana kallo jama'ar gari ba su tashi ba hukuma wanda yake abin nauyi yake nauyi a garinsu a kansu ba su tashi suka yi ba sai Allah ya ce illal ladina tabu min qabli an taqdiru alaihim sai wanda suka tuba kafin ku samu iko ai min haula'il muharibin waɗancan wanda suke yaƙa Allah da manzansa sai dai in sun tuba to alamu anna Allah ghafurur rahim kusan cewa ubangiji madaukakin sarki ne gafara ne mai rahama ne ai bi ma'ana in mutum ya tuba fa yasqutu anhu ma lillahi duk wanda ya tuba to duk abin da yake haƙƙin Allah na a isa shi to zai sauka a kan shi ba za a kashe shi ba ba za a rataye shi ba ba za a yanke hannunsa da kafarsa ba ba za a koye shi ba wa min haƙƙil adami ajal haka haƙƙin ɗan adam in ya saci kuɗinka amma in kanal muharib kafiran thumma aslama in ya zamanto mai yakin kafiri ne sannan ya musulunta sai ya zo kuma to ba za ka kai ma musulmi da ya ci dukiyoyinku ya kashe muku mutane ba za ku yi mishi haka ba fa in kana al-muharibu musliman amma in wanda yake muharaban musulmi ne kuma ya shiga haƙƙin ɗan adam wasu malamai suka ce in ya tuba ma sai an kashe shi ko an amshi dukiyar mutane suka ce in ya tuba tun da musulmi ne ya san wannan laifi ne to amma in aka kama shi in ji wasu ya tuba sai an yanke ma hukunci to amma da yawa daga cikin malamai sun tafi cewa a'a ko da musulmi ne ya tuba ya bari to za a saukan mishi da wannan hadisi saboda dalilai da hujjoji da yawa da suka zo an hadisai da yawa wani mutum min murad ya zo wajen abi musa ash'ari yana kufa a lokacin mulkin sayyidina usman radiyallahu anhu bayan an yi sallar farilla sai mutumin ya ɓoye kansa sai ya lallabo sai zo wajen abu musa ash'ari shine gwamna a kufa sai zo yake cewa to na zo in nemi tsari a waje ka ni ne wane ɗan wane Almuradi, na kasance ina yaƙa Allah da manzansa ina barna a ban ƙasa ina fashi da makami ina duk abin da na gama to amma yanzu na zo na tuba kabla an taƙa a alayya kafin ku kama ni ku yanke min hukunci yazo ya faɗa gwamna yana liman faƙama abu musa faƙala abu musa sai ya tashi a masallaci yace gwamna yace haza fulanu ibnu fulan wannan da kuke gani wane ne dan wane ya yaƙi Allah da manzansa ya yi barna a ban amma yanzu ya tuba kamun mutum mushi duk wanda ya haɗu da shi akan titi ko da ka san ya taɓa tare ka a daji ya kwatan ma kuɗi ko da ka san ya kashe ɗan uwanka ko da ka san ya shane ya sace shanunka fala ya arillahu illa bi khairi yace kada ya mushi wani abu sai da alkhairi ku barwa al'amarin Allah wa in yaku sadiqan fa sabilun min sidiqin inda gaske yake shikenan sai hau hanyar gaskiya in yaku kaziban in kuma wata yaudara ce ƙarya ya mana tudrikuhu zunubuhu yace zunubinsa zai riske shi ku kale shi ka duba fiqhu na gwamna Abu Musa al-Ash'ari amma yanzu mu kan wannan matsala a zo ai ta wanda ya tuba ya za a yi ya za a yi tashi ɗaya musulunci duk irin wannan ya warware mana amma kai so sojojin da gwamnonin da sarakan mafi yawan su ma ba su san ma irin wannan kisoshin ba da tsarin saboda ba su karanta musuluncin su ba shi ne babban matsala ba su karanta addinin su ba ba su karanta musuluncin su ba shi yasa ba su san wannan ba akwai matsalolin da in ji ana tattaunawa sai in yi ta mamaki ya za a yi da wanda suka tuba ya za a yi da wanda suka ajiye makamai ya sai ka kaga kamar wata al'umma ce sabuwa in yan kudu wanda ba musulmi ba al'ummai ne sabbi mu dan me zaka hada da mu mu musuluncin mu cikakke ne yana da komai ba wani abu da ba za a sani ba akwai hukunce-hukunce da yawa amma gaskiya lokaci ba zai ba mu dama ba sau da muka ce za mu za mu tsawaita kuma gashi kamar yadda muka ce yau ne za mu rufe wannan tafsiri namu da haka dole ne mu tsaya a nan gun mu fatan alkhairi ga mutanen da suka gudanar da wannan tafsiri namu da muka gudanar a wannan wata mai albarka fatan mu duk abin da muka faɗa na daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu lada Abinda da muka yi kuskure Allah ya gafarta mana a tsawon kwana 25 din nan Allah ka karbi dukkan mu ka karbi dukkan abubuwan da muka yi na alkhairi laifuffukanmu da kurakuranmu da abubuwan da muka yi ba daidai ba ya Allah dan girman ikonka Allah ka yafe mana Allah ka yafe mana ba dan halinmu ba kuma waɗanda suka ba da gudunmuwa tun daga kan shi alhaji da ya gina wannan waje mai albarka kuma ya bayar da dukkan abubuwan da ya kamata a yi a ga gudanar da tafsirin nan lafiya to muna fata Allah ya saka mushi da alkhairi Allah ya albarkaci dukiyarsa Allah ya albarkaci zuriyarsa mahaifinsa da ya rasu Allah haskaka kabarinsa hajiya da take nan Allah ƙara mata imani Allah ƙara mata lafiya Allah ƙara mata tsoron Allah Allah ya sa ta gama da duniya lafiya zuriyarsa Allah ya mutu albarka ƴan uwansa kannansa da yayyansa da suke ta ba da gudunmuwa su ma Allah ya musu albarka shugabanni da suke ƴan agaji da kuma masu ɗaukar hoton nan na sunna tv mujahid da wanda mai ɗaukar mu kyamara dukkansu Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi da dukkan wanda suka ba da gudunmuwa wajen hidima da tsawainiya muka fara wannan har muka kawo yanzu muna fata Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi ya sa musu da mizani domin waɗannan masu ɗaukar hoton nan tunda muka fara suke zuwa ba wani abu muka ba su ba kuma suna amfanar da duniya gabaki ɗaya ana sawa a wajeje daban-daban ana sa tafsirin a s radio ta kebbi da s radio ta abuja da sunna tv da s radio ta kano mutane da yawa suna amfana naka su ma gudunmuwar da suka bayar wajen ɗauka a facebook da ɗauka a bidiyo allah ya saka musu da alkhairi allah ya sa musu a mizani allah albarkaci zuriyarsu shi kansa ala ramma da muke tare da shi ga shi tun da muka fara da shi har zuwa yanzu allah ya mishi albarka allah ya saka da alkhairi Allah ya taimaka mishi a sauran karatuttuka da duk abubuwan da yake nema ko mun san cewa shi yake mana tarawihi izu bibi, har zuwa yanzu Hatta tahajjudi din nan Allah ya ƙara mishi basira ya ƙara mishi ƙarfin hadda duk kuma al'umma da suka halarta wanda muke halarta tare da su kowa daga cikin mu Allah ya sa mishi da alkhairi Allah ka san muna da buƙatu dukkan mu da masu sauraron mu da wanda suke nan gobe dukkan mu Allah ka san bukatun mu na duniya da na lahira Allah ka wa kowa bukatarsa Allah ka wa kowa roƙonsa Allah duk abin da muke nema a wajenka da wanda muka bayyana da wanda bamu iya bayyanawa da alkhairin da muka sani da wanda bamu iya hangowa ba ya Allah ka kawo mana shi Allah kowane ɗayan mu Allah ka amsa mishi bukatunsa na duniya da na lahira Allah maɗaukakin sarki ka amsa mana addu'o'inmu a wannan wata duk wani sharri da wanda muka sani da wanda ba mu sani ba Allah ka kare mu daga shi duk wata musiba da fitinar rayuwa Allah ka kare mu daga ita Allah ka kare mutuncinmu ka kare addininmu ka kare imaninmu ya zal jalal wal ikram Allah ka kawo mana dauki a kasanmu ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka taimaki shugabanninmu Allah ka ba su ikon yi mana adalci Allah ka taimake mu da taimakonka yan uwa da suka zo ciyaman na majalisin triumph gashi nan malam lawan da sauran yan uwa daga majalisin turayon su ma Allah saka musu da alkhairi Allah mai da su gida lafiya ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا حي يا قيوم يا حنان تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين sai shekara mai zuwa insha Allahu in Allah ya sa muna raye Allah ya kai mu da rai da lafiya